Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau Litinin uku ga watan Janairu shekarar 2022. Baba ya ku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji jawaban da manyan 'yan siyasa da dattawan arewa suka yi game da marigayi alhaji bashir usman tufa wanda allah ya masa cikawa a yau litinin muna kuma dauke da rahoto na musamman akan yadda hare-hare 'yan ta'adda ke yin mummunan tasiri akan ilimin yara wanda sani sha'ibu malumfashi zai gabatar akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yayin da nau'in Omicron na cutar coronavirus ke bazuwa a faɗin duniya, a yau Litinin ƙasar India ta fara yi wa matasa 'yan shekara 15 zuwa 18 allurar rigakafin coronavirus. Haka kuma a yau Litinin ɗin ma'aikatan lafiyar ƙasar ta sanar da cewa mutum 33,750 suka kamu da cutar COVID-19 cikin sa'o'i 24. A Faransa kuwa a yau Litinin aka fara amfani da wasu sabbin matakan yaƙi da yaduwar cutar. Cikin sabbin matakan har da takaita taron jama'a da yawa zuwa dubu biyar a waje, dubu biyu kuma a cikin rufaffen wuri. Kafar yada labaran Koriya ta kudu ta Yonhap ta sanar a yau litinin cewa a karan farko kasar ta samu wasu da suka mutu sanadiyar nau'in Omicron. Yonhap ta kuma ce babu tabbacin ko nau'in Omicron ne asalin dalilin mutuwar marasa lafiyar biyu 'yan shekaru 90 da wani abu. Prime Ministan Isra'ila Naftali Bennett ya faɗa a wani jawabi da ya yi ta talabijin a jiya Lahadi cewa nau'in omicron na nan a lokacin da yake sanar da shirin fara bada rigakafi zagaye na hudu ga masu manyan shekaru da kuma jami'an lafiya cibiyar samar da bayanan annobar coronavirus ta johns hopkins a yau litinin ta sanar da cewa sama da mutum biliyan 290 suka kamu da covid-19 an kuma samu mace-mace miliyan 5.4 a fadin duniya cibiyar ta kuma ce an ba da rigakafin cutar fiye da biliyan tara Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗawa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a jiya Lahadi cewa Amurka da abokan hulɗarta za su mai da martanin da ya dace idan har Rasha ta ci gaba da mamayar yankin Ukraine. A wata tattaunawa ta waya, fadar White House ta ce shugabannin biyu sun tattauna a kan ƙoƙarin da ake yi na rage zaman tankiya ta hanyar diflomasiyya kan jibge dakarun da Rasha ta yi a bakin iyakar Ukraine. Biden da Zelensky sun tattauna a kan matakan rage zaman tankiya a Donbass da kuma ciyar da aiwatar da yarjejeniyar Minsk gaba ta hanyar diplomasiya a cewar sakatariyar yada labaran fadar White House Jen Psaki a wata sanarwa da aka fadda bayan tattaunawar wayar. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin aka harbo wasu jiragen sama marasa matuki guda biyu a lokacin da suka doshi wani sansanin sojan Iraki inda aka sauke dakaran Amurka a kusa da tashar saukar jiragen ƙasa da ƙasa ta Bagadaza a cewar wasu majiyoyin Iraki sai dai basu bayyana cewa an samu hasarar rai ko jakata ba. Wannan harin na zuwa ne yayin da Iran da abokan hulɗata da ke Iraki ke tunawa da cika shekara biyu da kisan wani babban janar na Iran wato kasim Suleimani. An kashe Suleimani ne a wani harin jirgin sama mara matuki a kusa da tashar jirgin saman Bagadaza. Donald Trump shugaban Amurka a lokacin shine ya bada umarnin kisan. Jami'an tsaro sun kashe mutane biyu a lokacin wata zanga-zangar nuna adawa da mulkin soja a Sudan a jiya Lahadi a cewar wani kwamitin likitoci. Wannan ya sa gaba ɗaya adadin mace-macen da aka samu a lokutan zanga-zanga kaiwa hamsin da shida tun bayan juyin mulkin da aka yi ranar 25 ga watan Oktoba a cewar kwamitin likitocin na Sudan. Kwamitin ya kuma ce mutum na farko ɗan shekara ashirin da wani abu ne wanda ya mutu sakamakon raunukan da ya samu a kai a kurtun babban birnin birnin kasar yayin da mutum na biyu kuma ya mutu sakamakon harbin bindiga a kirji a omdurman jami'an tsaro dai basu ce uffan ba game da rahoton mace-macen a halin da ake ciki prime minister sudan abdullah hamdok ya faɗa a jiya lahadi cewa ya yi murabus ƙasa da wata biyu bayan da aka maida shi akan mukaminsa a matsayin wani ɓangaren yarjejeniyar siyasa da aka cimma da sojojin ƙasar A wani jawabi da aka nuna ta talabijin, Hamdok ya ce akwai buƙatar zaman tattaunawa don cimma wata sabuwar yarjejeniya ta shirin mai da mulkin Sudan ga hannun farar hula. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a yau ne al'umman jihar kano suka gudanar da jana'izar bashir usman tufa dan siyasa wanda ya yi takarar shugaban kasa a shekara alif da casa'in da uku. zaɓe mafi sahihanci da masana suka yi ittifakin najeriya ba ta taɓa yin irinsa ba ga dai baraka bashir da ƙarin bayani daga kano A yau ne daukacin al'ummar jihar Kano suka wayi gari da rasuwar tsohon dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar NRC Alhaji Bashir Usman Tufa wanda ya yi takara da jam'iyyar SDP inda marigayi MK Abiola shine abokin hamayyarsa a 1993. An gudanar da jana'izar marigayin ne a gidansa da ke gandun albasa wanda shugaban hukumar shari'a ta jihar Kano sai Sayyadi Bashir Tijjani Usman Zangon Bari Bari ya sallace shi. Manyan mutane da suka haɗar da sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero da tsohon minista Sabo na Nono Malam Ibrahim Shekarau da sauransu na daga cikin waɗanda suka halarci jana'izar. Bashir Tofa dai wanda dan takarar shugaban ƙasa ne 1993 zaben da masana da dama suka yi itifakin shi ne mafi sahihanci da aka taɓa yi a Najeriya. Malam Ibrahim Shekarau na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci jana'izar ya bayyana alhininsa. Ya ba da gudunmawa musamman a fage na demokaradiyya mun eh, tarayya da shi a gurare da dama ya ba mu gudunmuwa mai yawa da shawarwari sanda Allah ya ara mana lokaci muka jagoranci al'umma sai dai muna roƙon Allah ya saka masa da alkhairi kurakuransa na rayuwa Allah ya yafe masa to alhamdulillah gaskiya ne duniya ta shaida ya nuna damuwarsa kuma ya nuna haɗin kai da ake bukata a fitar da al'umma daga cikin wannan damuwa Akitad Aminu Abubakar Dabo shi ma ya ce Kano da ma ƙasa baki ɗaya sun yi babban rashin jigo a harkar siyasa. Duk wanda ya san san alhaji bashir tofa mutum ne jajirtacce kuma ya shiga fannin rayuwa fanni fanni tun ne mai kaunar addininsa da harkokin addini tun ne wanda ya shiga harkokin kasuwanci bangare bangare daban tun daga na kano har nigeria har kuma international abubuwa saboda haka an yi rashin wani gagarumar fila wacce za ta yi wuya a cike ta. Daga cikin matasan 'yan siyasa Bashir Jantile shi ma ya ce gibi ne da za a daɗe ba a samu wanda zai maye gurbin sa ba. Amma ba za ka iya waye gari kai tsaye ka ce ga wani mutum da a Kano a yanzu ko ɗan boko ko ɗan siyasa ko malami ko saraki da zai iya cike wannan gurbin domin shi kaɗai Allah iba wa wannan baiwa da yake haɗa kan kowa a lokacin tofa yana haɗa ni a gaba na haɗa mutumin da ko shekara arba'in ba sa gaisawa amma akan a taimaki kano suka samu masana saboda haka gibi ne da banda allah wanda zai kawo shi ba amma kano ta yi asara kowa da kowa san wannan marigayi bashir usman tufa ya rasu a asibitin koyarwa na malam aminu kano yana da shekaru da hudu a duniya baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria to madalla a gaida baraka bashir mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado da tsohon gwamnan kano malam ibrahim shekarau suna cikin dubban mutane da suka halarci jana'izar alhaji bashir usman tufa mutumin da ya jam'iyyar nrc takarar shugabancin najeriya a shekarar 1991 zamanin jamhuriya ta biyu an haifi alhaji bashir usman tufa a watan yuni shekarar 1947 dan kasuwa dan siyasa kuma marubuci alhaji bashir usman tufa na cikin dattawan arewa musamman waɗanda suka yi fice a fannin kasuwanci da harkokin siyasa ya rike shugabancin kwamitin dattawan jam'iyyar anpp zamanin gwamnatin sanata ibrahim shekarau har ma tsohon gwamnan ya yaba da aikin da ya yi a wancan lokacin sanata mas'ud aljibril doguwa shine sakataren jam'iyyar nrc a jihar kano kuma guda daga cikin tawagar yakin neman zaben alhaji bashir tofa a wancan lokacin a hirarsu da mahmud ibrahim kwali ya bayyana marigayin a matsayin mai rungumar kaddara akan al'amuransa musamman lamuran da suka shafi siyasa bashir tofa ɗan demokradiyya ne nagari sahihin mutum ne ɗan kishin ƙasa lokacin da ike muke tare da shi a cikin jam'iyyar nrc nake sakataren jam'iyyar nrc a kano yake wa eh, jam'iyyar nrc takarar shugabancin ƙasar nan mun ƙaru kwarai da gaske saboda mutum ne wadda a takaice duk lokacin da ka zauna da shi babu abin da zai koya maka ko kuma babu abin da zai gaya maka sai hikimomi da basira irin na zaman rayuwa da kuma jajircewa akan irin jama'ar da kake wa shugabanci abubuwa da dama waɗanda bashir usman tofa yake faɗa mana babu abin da za mu ce akan wannan ɗan taliki da irin abubuwa da iyo wa kano sai mu ci Allah ji kansa ya ka bayyana eh, yadda ya mu'amalanci misali sauran sassan Najeriya musamman a lokacin da ake fafutukar kamfen na shugaban kasa a 1991 ai ina son tabbatar maka lokacin da muka zauna da Bashir Usman Tofa yake kuma fafutuka akan harkar siyasa to ni a najeriya sai da kai ban ga mutumin da yake da abokanai waɗanda suka ratsa sassan ƙasar nan kamar bashir usman toba ba duk inda ka ratsa sai ka samu waɗanda suka yi mu'amala da bashir usman tofa kuma za su gaya maka irin yadda ike mutumin kirki. Kana cikin tawagar uh, yakin neman zabansa musamman la'akari da matsayinka na sakataren NRC a jihar Kano. Yaya kake ganin yadda ya gudanar da yakin neman zabansa? Lokacin da ya gudanar da yakin neman zabansa ya nuna hikimomi da basira musamman soyayyarsa ga wannan kasar tamu Najeriya. Za ka ga da cewar bai damu da cewar wato wai ɗan kabila kaza ne ko ɗan addini kaza ba ne. abin da ida mishi a wannan karin shine yaya najeriya za ta ci gaba yaya kasan nan da kabilu kala-kala za su zauna lafiya mai za ka iya tunawa watakila ya faru sannan ake wannan gwagwarmaya ta neman kamfe a ɗaya daga cikin kewaye da kuka yi ai babban kalubalen da kowa zai iya tunawa shine wato soke zaben june 12 domin a lokacin da yake takara ne aka soke zaben june 12 da aka yi da abiola saboda haka ni a wannan karan irin wato yadda ya ɗauki kaddara bayan ibrahim badamasi baban gida ya soke zaben nan na junfiyar to ina so in tabbatar maka da cewa a lokacin nan bashir usman tofa ya yadda ya ɗauki kaddara saboda haka mutum ne wanda iya da kaddara lokacin da aka soke wannan zaɓe watakila kun yi gana ɗaya da shi da ko wani abu mai kamar haka dangane da abin da ya biyo ba ya da ai a lokacin da aka soke zaɓe ba mu a matsayin mu na shugabanni mun kai masa ziyara irin ta jaje abin da ice mana ice dukkan ku shugabanni ku ɗauki kaddara lalle ilalla kada a je a tada hankali wanda zai kawo a samu rudani a kasar nan ishe saboda shi mulki ba a yinsa a cikin rudani me kake ganin ya sa tun da aka da demokradi nan tara baya shiga cikin harkokin siyasar dumu-dumu ma'ana wasu mana cewa kamar yanayin baya-baya da ita ne gaskiyar magana fushi ike da da ake tafiyar da al'amura ni ya faɗa mu shugabanci na mulkin jama'a da ya shafi ƙasa ya kuma shafi jihar kano wannan babu shakka baya masa daɗi so tunaninsu shine in akwai wani abu mai kama da gyara yadda ake tafiyar da mutane a harkar tafiyar da mulki ya kamata a ce an gyara domin talaka ya amfana. sanata mas'ud aljibril dogo ke dam sakataren jam'iyyar nrc a jihar kano kuma ɗaya daga cikin 'yan tawagar yakin neman zaben alhaji bashir usman tufa a wancan lokacin a hirarsu da mahmud ibrahim kwali To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda hare-hare 'yan ta'adda ke yin mummunan tasiri akan ilimin yara wanda sani sha'ibu malumfashi zai gabatar. A Najeriya yankin arewacin kasar shine ya fi fama da yawan hare-haren 'yan bindiga ba kakkautawa lamarin da ke neman durkusar da harkar ilimi a makarantun firamare sakandare har ma da manyan makarantu na gaba da sakandare don ko a barama an kai hari a jami'ar abuja da kuma wata mai zaman kanta a kan hanyar kaduna zuwa abuja a can jihar kaduna wannan lamari yana yin barazana ne ga 'yancin yara na ilimin boko a ƙididdigar da asusun kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya wato unicef ta bada unicef ta ayyana cewa kimanin sama da yara miliyan ɗaya ne ke barazanar ƙauracewa makarantun boko a bana bincike ya nuna cewa ko a bara kimanin ɗalibai dubu ɗaya ne aka yi garkuwa da su a makarantun boko na kuma zanta da wata da aka sace yatta a cikin waɗannan da aka sace bara sunana barista hassana ayuba mai riga tula ana cikin ɗaya daga cikin iyayen betel baptist high school na kaduna wanda aka kwashi yara 121 wanda na wa'yan ta kusan wata biyu a hannunsu iyaye dai tun bani ina ɗaya daga cikin iyaye ba daɗi muka ji ba dare da rana dai ba bacci tun ba ma in hadiri ya haɗu sai ka fara tunani to kai yanzu gashi ruwa ya faɗa gashi kana jin sanyi to shi yaron naka da aka ɗauke shi ya samu bargon ruhuwa me ya samu ya ci a can cikin dare kana zaune kana ta zullumi kana ta tunani me yake faruwa da yaron ka daji har sawun wata biyu ran da aka sako yaran nan sai ka gan su ma abin tausayi jiki duka ba jini kafafu duka ciwo kwanaki muka yi a asibiti kusan kowane yaron da aka cire shi tana aka samu jini jiki to ba iyayen da ya ji daɗin wannan alamarin ko kankani ga tashin hankali sanadiyar haka ma wasu iyaye ma an rasa su sun rasu an ɗauki yaran nan ba wanda yake da kwandala a ƙasa amma mutane ne masu tausayi wanda suka taimaka amma Allah cikin nasa ya ɗaga mutane suka yi taimako ba wai iyaye suna da kuɗi bane yaushe ne ka ci ka koshin da har zaka ajiye kuɗi kana jira wai kidnapper zai ɗauka maka yaro ka samu ka biya hmm. halin da muka samu kanmu kasan nan addu'a shine zai kau da wayannan abubuwan sannan kuma kowa ya gyara sa ana zage mutanen sama mu na kasa muna da namu in ƙasa ya gyaru sai a taru gaba da yayi addu'a saboda sama ma ya gyaru. Barista Hassana Cule kenan. To ko yaya iyaye ke kallon wannan lamari Dr. Maryam Garba malama ce a jami'ar Bayero wato BUK Kano. kuma uwa ce ga da take kallon lamarin. To ni a gani na dama wannan al'amari na rashin tsaro da muka samu kanmu a ciki an tsara shi ne sanya wani shinge tare da tsoro akan ɗalibai musamman ma kuma mata kuma wannan babban al'amari ne babban kalubale ne ba ma ga harkar ilimi ba kawai har ma ga al'umma baki ɗaya saboda sai mun tsaya mun duba ilimin shi kan shi menene ma amfaninsa kuma wani mataki mace mai ilimi za ta iya bawa al'umma mu kuma duba irin kalubalen da muke fuskanta na rashin bawa mace ilimi a arewacin kasar nan sannan mu ga irin gudunmawa da kowa zai iya bayarwa ta fannin ilimi ina kira ga iyaye su fuskanci cewa an wuce wannan matakin da za a dinga hure musu kunne akan ilimin 'ya'yansu su zage dantse su bawa 'ya'yansu mata damar karatunsu sannan kuma ina kira ga gwamnati ta kasance ta ba wa ilimin mata mahimmanci ta fito da tsare-tsare da za su kasance sun sauƙaƙa wa mata su iya yin wannan ilimi cikin sauƙi kamar yanzu kwanan nan a jami'an nan ta mu ta bayero vice chancellor ɗinmu ya fito da wani tsari na samar wa ɗalibai na makarantar aikin yi a cikin makaranta wanda idan suka je suka yi karatun su a lokutan da yake ba su da karatu za su iya zuwa su samu kansu suna yin wasu aikace-aikace kama da administrative work ne ga sunan dai abubuwa tsare-tsare masu kyau wanda za su taimaka wa ɗaliban mu to ka gani ba wai kawai zai bar su da wannan abin na cewa suna da experience na aiki ba har ma da zai sama musu dan abin da za su saka a jinsu su iya cin abinci ko kuma su iya hawa mota daga gidansu su zo makaranta kaga wannan tsari ne mai kyau kuma muna so a nan gaba mu ga cewa gwamnati ta haɓaka ta tallafa wajen samar da irin waɗannan tsare-tsare da za su sama wa ɗaliban mu sauki domin mun so muke mu ga ɗaliban sun zo makaranta. Yadda mu iyaye muke kallo kuma ya zamanto mana abin dubawa a yi la'akari da halin da ake ciki yanzu iyaye su san da shi hakkin ya'ya akan neman ilimi su kansu malamai su zama sun shirya karɓar yara a zo makarantar sannan kuma makarantun da suke waje a karkara wanda yake ya fi sauki ga ainihin irin waɗannan miyagun mutane suna afka suna kwasan 'ya'yanmu da malamanmu don neman kudin fansa a tattaro irin wannan 'ya'ya da ke makarantun wajen gari a dawo da su makarantun kwana da ke cikin birane a ƙara inganta a fada da yadda za a samu yaran nan su samu mazaunin da zauna na su karatu kuma a samu ainihin samar da malaman za su kula don ɗaliban sun karu saboda ka ɗaliban za a ɗauko su ma su dawo wannan makaranta da ke cikin banki sannan kuma ɓangaren gwamnati a kwaso jami'an tsaro a yawan taso ɗari biyar dubu ɗaya dubu biyu ai hasali kawai yaron samu natsuwa cewa yana makaranta kuma yana da kariya na daga abin da ake tsoro sannan a tabbatar da malaman nan su ma an wa can an samu su wurin zama da wurin kwana a cikin gari ko da za su rinka je ka dawo ne to a samu wani halin da a dibo su ana kawo su ana kuma gama suna komawa. Me shawaran ka ga iyaye? shawara na ga iyaye shine mu yi haƙuri ita larura ta taso ko ina kake tana istin maka kada wannan abin tsoro ya hana ta ba dan ka je makarantar nan ko na kwana ko na ka je ka dawo muna shawara ƙungiyoyin iyaye na makarantu da sarakuna a zan zanna da shugabannin makarantu cewa a inganta tsaro a wa'annan makarantu sannan kuma a inganta tsaro a ainihin ita al'umma wanda ta ga wani tafiya wanda ba ta amince da shi ba ta sanar da hukuma cewa mun ga wani ababur ko mutum uku a yi maza maza a tare abin Alhaji Haruna Danjuma kenan shugaban kungiyar iyaye da malamai ta ƙasa baki ɗaya. Dr. Suleiman Shinkafi ɗan rajin kare haƙƙin 'yancin ɗan adam ne. Shi ya na tuntuɓe shi in ji yaya yake ganin wannan tawai haƙƙi da ake nema a yi wa yara na samun ilimin boko. gaske magana wannan rashin tsaro ya yi sanadiyar tsoyi ma yara yancin su musamman na najeriya dangane da wannan rashin buɗe makarantu da kuma rashin ba da tsaro ko da an buɗe makarantu amma ina ganin insha allahu matakan da gwamnatoci suka yi doka yanzu sababbin matakai idan har aka bude makarantun nan wannan januwari watan janairu da muke ciki in allah ya so za a ɗauki matakai gwamnatoci daban-daban za su ɗauki matakai na kokarin yadda za a yi a kare yancin karatunsu kuma a kare zamansu domin a zamfara state ma gwamnan jihar zamfara ya sa hannu ya rattafa hannu a wani doka kuduri na tabbatar da 'yan makaranta sun zauna cikin makarantarsu ba tare da an tsangwame su ba kuma kudurin ya tabbatar da cewa duk yaron da ya je makaranta dole ne a samu mashi tsaro dole ne a kare lafiyan shi har lokacin da aka tashi daga makaranta ya koma ko kuma har lokacin da aka yi hutu To amma ya kake gani ta bangaren iyaye saboda yadda suka tsorata da abin da ya faru a jan da kuma sauran wasu sassa na arewacin Najeriya. dole ne iyaye su ci tsoro amma za mu ga kamun luddan da gwamnatoci suka ɗauka na tsare mutunci da haƙƙi da kuma rayukan waɗannan yara ga duka alama a matakan da aka ɗauka yanzu na tsare rayukan waɗannan yara da kuma lafiyarsu da makarantarsu da tsaron da aka bada muna ganin zai haifa da mai ido shi yasa har muka kira ga kiyayen da su yi hakuri a mai da yara makaranta in aka buɗe makaranta amma muddin muka ga akwai matsaloli duk gwamnatocin da ba su ɗauki irin waɗannan matakai ba to gaskiya za mu kalu kalubalance ta a matsayinmu na masu kare haƙƙin bil'adama na duniya kuma ba za mu aminta ba kuma ba za mu bari ilimi ya salwanta ba a Najeriya musamman arewacin Najeriya wanda aka yi biris da shi. To komi masu sharhi game da harkokin tsaro za su ce? Dr. Awal Abdullahi, sakataren kungiyar tsaffin sojoji ta ƙasa ya amsa mini wannan fatawa. an yi ta ɗauke-ɗauken yara a makarantu tattara ɗaliban makarantar ake yi sai a kora su kamar shanu a daji da su wannan ya baiwa iyayen yara tsoro gaya wajen ganin cewa sun hana 'ya'yansu tafiya makaranta domin hakan shine zai fi musu kwanciyar hankali wanda to mafita a nan gurin shine lallai ne ita gwamnati ta ƙara tsaurar da tsaro a makarantun nan in har ana so a koma tunda waɗanda suke zuwa domin ɗaukan yaran nan a ɗaruruwan su suke zuwa dole ne a yi shiri na musamman shiri na kota kwana yadda za a tura abin da ake kira joint tax force wato a zo a kafe su a wayannan makarantu sannan kuma kar ya zamanto yana nesa ga babban sansanin da shike cibiyar tsaron take ɗaya kenan na biyu wayannan jiragen sama namu na super tucanos ya zamanto suna aiki a tsakanin wayannan makarantu a daidai lokacin da aka mai da yara na uku a sa wayannan jiragen sama wanda babu matuki a ciki wanda ake kira drone su rika zagaye domin a rika samun bayanai na kai tsaye da irin abubuwan da yake faruwa a zagaye da irin makarantu wanda yara za su koma wanda ake da tsoron cewa 'yan bindigan dajin nan za su iya zuwa su zo su ɗauka 'yan bindiga na sa kai na anguwanni su ma a tabbatar da cewa an saka su a cikin wannan tsari. Dr. Awal Abdullahi mai sharhi kan harkokin tsaro. Canka a jihar Katsina na tuntuɓi mai ba da shawara ga harkokin tsaro ga gwamnan jihar Katsina Alhaji Ibrahim Muhammad. A nan Katsina mun ɗauki matakai barara. Babban muhimmin abin da muka ɗauka shine sanya jama'a cikin harka ta tsaro wato community ownership of the problem. Ba da mutane suka ɗauki cewa wannan matsala ta mu duka ba ta gwamnati ta kadai ba an ci karfin matsala kenan kowane community ma sanya an yi security committee aikin security committee shi ne ya haɗu da dukkan jami'an tsaro da sarakuna da malaman makarantu inda waɗannan makarantu suke da iyayen yara a ga an zauna an ɗauki matakin da ya dace domin dakin matsalar da ke tare da su. Sani Shabi Malafashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A gaida Sani Shabi Malafashi yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wasanni a takaice. karshen makon nan da ya gabata ne aka kammala gasar kokawar gargajiya da ake gudanarwa kowace shekara a kasar jamhuriyar Nijar inda shugaban kasar Muhammad Bazoum da kansa ya hannunta takobi ga wanda ya zamo zakara a wannan shekara. Irin yadda aka sha wasar alkarya kenan a filin kokowa na birnin Yamai a yammacin jiya Lahadi wunin karshe na gasar kokowar cin takobi na kasa Daga cikin 'yan kokowa tamanin na jihohi takwas da suka halarci wannan gasa zakaru biyu da basu faɗi ba isaka isaka na doso da aibo hassan na maraɗi ne suka fafata a karo na karshe an da ya shafa lokaci mai tsawo ana kai ruwa rana a tsakanin waɗannan barade daga bisani isaka isaka ya samu nasarar durkusar da aibo hassan abinda ya ba shi damar samun takobin kokowa na ƙasa a karo na hudu ga abin da sabon sarkin ke cewa jim kaɗan bayan an naɗa masa rawani. san ke na kara gode ma da Allah kai ni wanga rana tun da ba ni kare na zo ba kuma duk wanda ya zo da niyan cin takobi ya zo babu abin da zan ciya sai godiya ga ubangiji in akwai lokaci duk abin da mutane sun kai in dai lokaci ba ta kauce ba banzana yara sun fara karhi kuma mai karhi baka kashe shi ba ta mutuwa. Dan Galadima Aibo Hassan wanda matashi ne idan aka kwatanta shi da abokin fafatawarsa ya bayyana wannan al'amari a matsayin kaddara. Komai kaddara ne ga Ubangiji kuma Allah ya kaddarci bakin rabona kenan kuma na gode na gode ma Allah tunda Allah ya kai ni wajen wanga matsayi kowa gaskiya tun da kusan mu nawa ne mun ka saka ba mai kaddara ya ce shi zai ci takobi ko shi zai yi amma da yake Allah da ikon shi kuma Allah kai mu har ma muka je final ai ni ban sa ran na kawo ga wuri kuma Allah kai na wannan wuri kenan da haka na gode ma Allah da Allah kai na wannan wuri shugaban kasa Muhammad Bazoum da kansa ne ya damka wa Isaka Isaka takobinsa na zakaran yan kokowa na 2021 hada da tukuicin miliyan goma na sefa da doki yayin da ɗan sa aibu hassan ya sami miliyan biyar na sefa ba idan wasu kyaututtukan da suka samu daga hannun attajirai da masu sha'awar kokowar gargajiya a gaida suleiman muni barma A Najeriya kuma sansanin atisayen shirye-shiryen ta gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka bai cika kamar yadda aka yi tsammani ba a yayin da ya rage kwanaki kalilan a soma ta gasar a kasar Kamaru. A yau Litinin ne wa'adin da hukumar kwallon duniya tare da amincewar takwararta ta nahiyar Afirka suka shata wa kungiyoyin kwallon kafar Turai da su sako 'yan wasa da za su wakilci kasashensu a gasar. Ya a lokacin hada wannan rahoton 'yan wasa goma sha uku ne suka sami halartar sansanin na super eagles a abuja babban birnin kasar inda har yanzu ana dakon isowar 'yan wasa goma sha biyar domin kammala kintsawa da kuma tashi zuwa kasar ta kamaru a cikin wannan makon najeriya wadda ta taba lashe gasar har sau uku za ta soma ne da karon battar karfe da kasar masar a ranar sha 11 ga watan janairu kafin fafatawa da sauran kasashen sudan da gini bisau a matakin rukunin su na d murtala faruk sanyin na muryar amurka a Abuja, Najeriya. madalla yanzu ko ga Maryam ta dawo da takaitattun labaran duniya. omicron na cutar coronavirus ke bazuwa a fadin duniya a yau litinin kasar india ta fara yi wa matasa 'yan shekara 15 zuwa 18 allurar rigakafin coronavirus haka kuma a yau litinin ɗin ma'aikatan lafiyar kasar ta sanar da cewa mutum 33,750 suka kamu da cutar covid-19 cikin sa'o'i 24 Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa wa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a jiya Lahadi cewa Amurka da abokan hulɗarta za su mai da martanin da ya dace idan har Rasha ta ci gaba da mamayar yankin Ukraine. A wata tattaunawa ta waya, fadar White House ta ce shugabannin biyu sun tattauna akan kokarin da ake yi na rage zaman tankiya ta hanyar diflomasiyya game da jibge dakarun da Rasha ta yi a bakin iyakar Ukraine. A yau Litinin aka harbo wasu jiragen sama marasa matuki guda biyu a lokacin da suka doshi wani sansanin sojan Iraki inda aka sauke dakaran Amurka a kusa da tashar saukar jiragen kasa da kasa ta Bagadaza a cewar wasu majiyoyin Iraki sai dai basu ce an samu hasarar rai ko jakata ba. Wannan harin na zuwa ne a yayin da Iran da abokan hulɗarta da ke Iraki ke tunawa da cika shekara biyu da kisan wani babban janar ɗin Iran wato Qasim Soleimani. To masu sauraro abin da ya sauwaka kenan a jirin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da ma mu na wannan dare. Baba Yakubu Makeri da na shirya na gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.